Ina jinki. Sahabi, tun lokacin da ka auri matan nan ka da ita gidan nan. Haka da lokaci na. Baka da lokacin da abin da na haifa. Ka da ni tamkar baiwa a gidan nan. Ko da wani ne ya faɗa min haka. Ban taɓa tsammanin haka daga gare ka ba. Ummi, na sa abin da yake rayuwa ki bai ta kishi ba. da kuma kishi da dukiyar da Allah ya mahajja kubura. to kana ki ba ke kanta a cikin dukiyar nan na da kike ci kike sha kike kwana a wuri mai kyau sanana so ki sani idan za ki iya zama da ni haka a cikin gidan nan ki zauna idan goma ya ke zama da ni ba ga hanya ne ki fice ki ba nuri na gaya miki ba na son wani magana ya ci da rigima wallahi duk ya rubu da hannun ya ci abinci ba ki wanke mai hannu bane ko mai ka wanke hannu yawwa ah, ah, ah, yau masallo sahabi haka yi kun dawo lafiya lafiya lau kai da zuwa da zuwa suna can suna ta fama da sanyi ya hanya wani ga su can kin gani <laughs> Allah sai ikon Allah Manchester a yi da mun zana Manchester eh, ne.

sai bayan da na tsaya sai na gashi ma ke ce take dan kiwali dama ana neman ku ki yafe mu yar uwata na san bai kamata in kore ki ba da kika zo wajena ta Allah ta annabi ki haƙuri ki yafe mu Na gode. Kuma ko da bai ki zo ki roƙe ni ba, ni a ganin na ki aikata wani laifi a gari. kare tana tunanin abin da ya faru a baya na rike shi a zuciya na ni ummi amma ni ba komai na rike maki ummi in tambaye ka kai wai wani irin me naci ne na ce maka bana son ka bana son ka ana soyayya dole ne haba anti ummi wai me haka haba ummi amma sai da tambayi iyayenki suka yi je mu zo a tunanin za ki yi umarnin iyayenki in tambaye ka iyayena ne za su zauna min da mijin da zan aura ai ni ce nake da iko in zaɓi wanda nake so kuma wanda zan zauna da shi saboda haka ka je ka same shi ka ce mishi na ce ba na son ka ba na son ka kuma ba zan taɓa son ka ba saboda haka idan ka ƙara kawo wannan dattin kafan naka ƙofar gidan nan wallahi sai na maka abin da har ka mutu ba za ka manta ba. Ba, me haka? Dalar banza kawai. na riga na gaya ko ka sake kawo da Allah alhaji ka yi haƙuri wallahi ta lahi har kunya nake tana gaya mutum kamar ka irin wannan magana da Allah ka yi haƙuri ba komai ka da shiga gida Allah ya miki albarka to na gode Khadija ni zan koma ki tsaya da ita a nan gurin da abin da ake nema ki yi min waya ummi a matsayina na mahaifinki kina sanar da cewar ni nake da 'yancin zaɓa miki mijin da za ki aura amma duk da haka ina roƙonki da don allah ki yi haƙuri ki aure Alhaji Mamu. Alhaji Mamu mun daɗe muna tare da shi ya kuma nuna min halacci da karamci. Ni kuma na masa alƙawarin zan aura mashi ki. Saboda haka, mami, ki rufa min asiri ki aure shi a wuce maganan nan. Gaskiya babu sai dai ka yi haƙuri saboda ina da wanda nake so kuma mun daɗe da shi. duk da damar da Allah ya bani in aura miki na kuma roƙe ki da ki rufa min asiri amma shi da ke wannan bude bude gaskiya ni ba zan iya ba saboda ni ba zan iya auren wanda ba na so sahabi shi nake so kuma ni shi nake so a cikin raina yanzu ke kin so in baki da kanki yarinya wanda take so shi ake ba ta yanzu an daina yayin auren dole saboda gaskiya ni a kyale nan auren wanda nake so gaskiya ne aure dai ko to in dai ni ne ba zan ɗaura miki aure da wani ba idan ba alhaji mamun ba gaskiya ni kuma wallahi shi ne ke so kuma wallahi shi zan aure sai ki je ina baki da dabarar ki yanzu an jima dai ina ganin za yi waya ai girman ki kina ganin hakan yayi yayi saboda yanzu zan shiga zan ɗanyi abubuwa yanzu na sa Allah lata ma ɗaki gidan sai na je na yi gyara sosai wallahi to shi ke to shi ga yanzu dai mai wai sai na ji. bye <laughs> wani kato ne oh, so kake ka san kowa ya dole so nake sani saboda ni ban san akwai wata halaka na wani business tsakanin ki da shi ba kato na ne duk abin da zuciyar ta rayuwa maka na tsakanin na da shi haka ne sai kuma ne haba kubura ba mutuncin ki bane wannan ba bai kamata a ce kina mata aure da mana cewa kowa da kowa naki bane a ce da banza da wofi din naki ne wannan ba mutunci bane ba oh ka manta ne wajen rakice-rakicen banza da na wofi a ce ne na dan koka yanzu kuma da dama irin kalan da yake mun ban taba tunani haka ne kika dauke da ba sai ban taba tunani ba wallahi ni fa mijinki ne mijinki ne ni fa to ai ba gashi ba sani sai ka kauce kan kubra haka ne da haka ne da Mu shuka kairi mu guje wa sharri a kowane al'amari. In dawo sannu? Ɗan cana kafa ki saboda ba sauka da yaro Ai na manta ma ya haƙuri yarinya. Ikon Allah ya haƙuri. Sannu? Mm. Ah, zo zo zo zo zo gidan Ɗazu kafin fita. Ba na ce ki shigo toilet ki wanke ba? Ya na shi a haka. Na gyara. Ban san wanda ya bata ba ne. Ok. Da aka bata da ya kamata ki ba sai kira ki mai da gyarawa ba? Ban sani ba ne. Ba ki san bata ba. lura da ke tun da kuka zo gidan nan ba abin da kuka iya illa ku ci ku lalata waje wanke bayin ma baki iya ba sai cin tsiya ke da mahaifiyarki kamar jikokin mayu ke da Allah tun dakata wannan wulaƙancin naki ya isa haka idan har su za su ɗauka ni ba zan iya ɗauka ba ko da ki ba laifin ki bane laifin yaye ne da hatsi a talaucin da muke da haka ba ta faru ba kake ba mu magana banza tun sa inda na yake sai ki je ki same shi ki ce mai yaje koyon da ake koyon imani na ji na zakiya ina za ki je kika kinkimo akwati haka na tafiya zan yi ba zan iya zaman gidan nan ba to ki tafi ki je ina ina bari na koma kufan gidanmu na zauna ko ni kaɗai ce ya fi min wannan wulakancin da ake yi mana kullum haka kawai daga ta yi miki magana shi ne za ki kinkimo akwati kice za ki tafi ba ta isa ta yi miki magana ba ashe ba ba matar yayanki ba ce eh ina wannan kuɗin ba inda zai kai mu kula da hali kawai take mana gwara mu mutuntun kanmu ya fi mana kula da hali take mana ko to ke dai baki da haƙuri sai ki kama hanya ki tafi ki bar gidan amma mu ba inda za mu muna nan a cikin daula muna can arziki haka kawai Allah ya rufa mana asiri shine kike nema ki tona min na ka dawo sarai Su me yake faruwa ne ga wannan hatsi tana kamar tana kuka ga jaka hannunta. Haka kawai daga hajiya ta yi mata fada. Shi ne fata tattara kayanta take cewa za ta bar gidan. in an baki ma ki tabbin yanzu na rabbi kina da inda zaki je da ke kenan kin fi karfi a miki fada don kin yi laifi an miki faɗa kudin waye ba a yi mafaɗa a nan garin tafi ko a titi ne na kwana ya fi mu to Allah ya raka taki gona yaya da ka bar mu a cikin talaucin mu da ya fi kana zaune da matan ka mai haƙuri ne biyayya ka je ka aure wannan tsohon kilaki kana wulaƙanta ka ki rufa mana baki a hankali kar ta fito kuma ta zo ta tona mana asiri a nan da wulaƙanta mu me ya same ki ne in tafiya zaki ki kama hanya ki tafi mana sai ki sake kina faɗan maganganu marasa daɗi inda na tafi na san kuma ba da jimawa ba za ku biyo ni sa kaiya kumi lafiya na ganki ki sake dawowa nan kuma cikin damuwa eh wallahi hadari muka yi ta dana hadari hmm. shi kuma ɗan nake na ina an kwantar da shi a ɓangaren yara ok bari daga nan can ɗaya wadda na shiga so zan duba shi Allah ya ba da lafiya Allah yana gani na so in taimaki baiwa Allah amma ki kai kutun kutun ki hana ki kana ni yin wannan aikin da kai Mahfuz ka yi haƙuri kai ka san ina kishin ka ban san ya makomar alakar ka da ita zai kasance ba shi yasa na kyame cewa ta zauna a cikin gidan nan wato kina gudun karwa wata nan ce zan aure ta ko wallahi kar ka rage kar ka ƙara wannan shine dalilin da yasa na ki amincewa ina mamaki da kasance kullum ke baki da wani guri illa ki min katanga tsakanin da duk wani aikin alkhairi zan yi wa wata mace. Mahafiz, ka san ina son ka. Ba zan so wata ta zo ta raba ni da kai ba. Ya kamata da ki san cewa aure nufi ne na Allah. Idan Allah ya kaddara za a yi. Duk abin da kike duk fafutukar zaki a banza sai an yi. Wai? Sahabi ne ban da abin zai shigo ɗaki na daddare in ba ni ba. Me ya kawo ka ɗaki na? To an yi gani ne tun da muka yi aure a wannan ɗakin an muke kwana kuma tare muke kwana kuma a kan gado ɗaya. An yi na canza maka ɗakin kwana. Ɗakin ka yana can ɗaya apartment ɗin. duk abin da ka sani kayanka ne nan da Allah ka tattara ka maida su can saboda bana so ka dinga takura min ina bacci haba da Allah ta ya za a ce kina matana ki haramta min kwana a kusa da ki mai maida ni in koma wani bangare can daban a cikin gida ga matana wani daki ni ina wani daki ina bacci haba da Allah Amma abin da kai ya faɗa kenan da ai magana sai ku ce mata mata in har za ka iya kwashe kayanka ku koma da shi can ka buɗe durowa akwai takarda da bayan? sai ka rubuta min saki ne ko uku ko biyu sai ka aje mu a wajen ko nawa ne ka rubuta sannan in ka tashi tafiya ka ɗauki tsohuwar uwar taka sai ku tafi kuma ka tsince da wani ɗan tsin makara na ka filis saboda kuɗin cizo ka aje mu a wajen goodbye Hajiya sanu. Yawwa. Lafiya lau. Ya mai jikin? Da sauki. Masha Allah. Insha Allah ga da su. Amin A shi an same ta? Eh wallahi an same ta. Kan san an cici nema an gaji an wahala. To sai Allah ya sa kuma aka zo mana da ita an kaɗe ita da mota. A shi ma mijin yar uwarta ne ma. Wallahi shi ma kuma ya samu rauni sai dai ba sosai ba. To ya shi yaron na tafa? Da sauki suna nan a ciki. Allah ba su lafiya. Amin. Daga ina ne dakin yake? Ka shiga ta nan haka hannunka na dama. Daki na nawa? Na biyu ko na ɗin? Eh na farko. To. Assalamu Yau ya cike nake ciki da sauƙi. to Allah kada amin. haba umi me yasa kika yi haka me yasa za ki gudu a ita neman ki a rasa me zai sa na tsaya na wahalar da mutanen da suke yunkurin su taimake ni bala'i sai barko min ke. shi yasa na yi nisa da kowa saboda ba na son komai ya shafe su Umi. Kar ki manta, Allah shi ke kare mutum daga kowace iriyar masifa. Da kin tsaya nan ma shi zai kare ki. Habib tsoro nake ji. Tsoro kuma? tsoro ne? <sighs> Ba ka ganin halin da nake ciki ya yi kama da wanda fushin Allah da mala'ikunsa suke bi? Allah, ba umi karki saƙo mana. Me ya fi da har kike yi wa kanki wannan mummunan fata? ba fata nake wa kaina ba amma abin da na aikata ne shine yake bi na me kike kokarin sanar da ni wanda ban san shi ba amma ina son ka sani fushin Allah yana tare da fushin iyaye na cutar da mahaifina na sa mahaifina ya yi hawaye a kaina ba ka ganin wannan abin da na aikata zai iya sa Allah ya fushi da ni ummi ko me kika yarkata? Allah zai iya fi miki Salamu alaikum. Wa alaikum salam. alaikum salam ai ina tafi barka dai barka ku lafiya galau lafiya barka ja Allah kai ne kiti salama ko? Eh ni ne. Ikon Allah. Eh, wallahi. Sanu har kai ne Kabiru eh. wanda suke zuwa da sahabi. Kwarai ni ne Kabir. Lafiya diko? Eh, na zo ne baba za mu dan tattauna kan wasu batutuka. Zan ji can shi sahabin ne? <laughs> Ba ba maganar sahabin ba ce wata magana ce daban za mu tattauna. To ai hmm. ba ma tsaya bismillah ma tsaya daga nan ku zo daga ciki. To. Wato baba wata alfarma ce na zo in nema wajen ka to to ina jin ka babu shakka baba gummi ta aikata mummunan laifi abinda ta aikata bata kyauta ba amma a matsayinka na mahaifinta ta cancanci kai mata afuwa da Allah baba ina mai roƙonka da ka yafe mata kai da ka ta zuwa Ta ba wannan magana ta kawo ka to ka tashi ka fice mun gida tun muna mu biyu billahi idan na san wannan maganar ce take tafa da kai ko nan ba zan lika ba baba waɗannan kalaman da kake furtawa akan wani gaskiya za su iya zama mata wata matsala halin yanzu baba ummi tana cikin wani hali tana cikin wani mummunan hali wanda alal hakika tana buƙatar taimakon ka ni lokacin da na shiga nawa halin ba nuna wata ba ni na haife ta ba eh ko ta gaya maka haka bane ne duk ta faɗa min baba amma a yi mata haƙuri yarin yadda na haifa da ciki na amma ta tsaya nan gidan tana faɗa ina faɗa ni ba na haife ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to saboda haka kin ji abin da na faɗa miki shi na zaɓa miki kuma shi nake so ki aura gaskiya abba ba a auren dole yanzu saboda me zaka ce ka zaba min lallai sai shi zan aura ni gaskiya ba na son wallahi in dai har shi zan aura sai dai a kashe ni a gidan nan a kashe ki in dai kike faɗa sai dai in kashe ki Malam, haba, ni za ki ce wa mutunci? in zaba miki mijin in ba shi izinin ya zo in neme ki da aure sannan ki ci masa mutunci ni ki kyale ni ma ya kashe ni wallahi ya kashe ni ba na son sa kuma ba zan aure shi ba kin ji ko kin ji kin ji kike ko haba mallam kai hakuri kai hakuri zan shawo maka kanta haba anti umi yanzu ba kike ga mu wannan magana haka ki bani guri in kashe ina ba kin ɓata wa ki yare ki je ki bashi hakuri. Saboda me zan bashi hakuri, auren dole ba za a yi min idan da ana auren dole ai yanzu ba a yi ni wallahi ba wani hakuri da zan bashi. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kawo mu zamani mai wuya. haƙuri abadan Allah. Wani ki bayyana ni Khadija. Khadija goma kowanne uba ya haifi ɗan da zai mishi biyayya. Amma ni bai sa'a ba Khadija. Haifa mutum yana da muka fiya. Haifa mutum yana da muka Abba haihuwa ta yi maka rana tun da gani. In dai akan zancen Alhaji Mamu ne. Ni na amince zan A ah. Kuma ajiye wannan magana. Khadija da ce na san ki ba. Kuma ke ma kina da wanda kike so. Shi ko ta yi na san ki ba. Ba za mu shi wannan kusan ki ajiye wannan magana ba. ta kawai. Ta dai ta zabi ta haka da jije ta zan share maka hawaye abba tun da ka riga ka yi masa alƙawari in allah ya yarda ba za ka ji kunya Allah miki albarka. Amin amin abu. In kira shi Alhaji Mahmud din masa bayani shi ma ko bai amince. Shi ki tafi ki. Alhaji ai wannan ba matsala bace. Ummi da kaje ɗaya ne. Amma ni dama buri na hada zura da kai. To na ji daɗin haka. ma kuma na gode ai mutuncin da ke tsakani ne da kai na shekara shekaru ai yafi karfin haka na gode na gode eh, ba komai ba komai ne yake da godiya Khadija ta taimake ni kwarai da gaske lokacin da uwarta ta yi kokarin ta ga ta tona min asiri shi isan yadda aka zo neman aurenta na ce ni dai ba ruwana ba can gurin ƙanina aka je aka ɗaura aren bane ne saboda haka ni ba ruwa na da yan nan ba ni ba ita har abada ka ji na gaya maka am ka garu ka juya kai tafiyar ka wannan ba zancen da ya shafe ka bane babu ruwa da wannan magana babu duk da haka ne zan sake a ta kuma kai kai kai kai kai sai da na dawo gida hutu nake ji labarin duk abin da yake faruwa ni da tun ina cin gaba na yake faduwa wallahi na san wannan muguwar matar ba za ta taɓa barin ki ba dama ni na zama da nake a gidan kamar a karkaya nake babban abin da ya fi na shi ne irin sharrin da suka shi ne abin da ya fi damu sharri wani irin sharri suka yi miki kuma umu haƙuri da na kuka umi zan same shi za mu yi magana kuma zan nuna masa dukkan kuskuren da yake tafkawa na san tun da ya aure wannan muskilar matatas kuma ya ɗebo kuke da inai ka ku gidan nan dole a samu abubuwan da ba daidai ba wannan cin ɗin zinarin yana tsunguli ne sorry sweetheart <laughs> ah, ya ake kabir ya ake ja shi ka zo na zo zuwa kenan wanda muna gaisa da wani kabir shiga Allah sarki Um, let me help the bag. Okay, sorry, mm-hmm. sweetheart. Abuja za ku? Wala nan tare ya zama. Da kuma wani zuwa ne musamman za mu dan tattauna wasu batutuwa da kai. Gaskiya sai dai ka yi haƙuri. Bare yiwu ba gaskiya saboda yanzu haka magana nake gaya ma mun yi latti. Zan raka hajjiya ne wani taro na 'yan kasuwa masu sai da kayan masarufi. Rubuɗe da minti uku. Ya kamata mu. To sorry da Allah. Allah ke. Na gode Kabiru. Mariya ba ki laifi. Aha, na gode. Ko ta kashe ɗan masu gida. Tun shiga sweetheart? Ya shine kullum abin da suke yi a cikin gidan nan kwata-kwata baya waiwaya ta kuma ki haƙuri insha Allah wannan abin ba mai ɗorewa ba ne kuma ina mai tabbatar miki da cewa shi da kansa zai gane kuskuren sa ya gyara ne. darling Sabi akwai fa magana kamar ta me ba ni gaskiya ina zargin wanda munafikin abokin naka dan kusantin shi da unni yana yawa fa fa maganar ki kamar haka ne ba ok ban ka fahimta ka ba sai yanzu da nake magana shi yasa ashe ko da yaushe yake leke da ni kenan ashe da walakin ba wuri na kada yake zuwa ba shi sa ya leke mun to shi kenan ki bani da su zan zan zan ci mutuncin shi daga shi har ita Allah zai kama su asirin su zai tono ya kamata ka ɗau mataki tun kafin lokaci ya wuri saboda wani kana bar shi da iska ne shi ɗin ko? Ba shi ɗin ne ɗan gidan iya mai alewa. Wata rana na tashi da matsanancin ciwon kai. Haka kowa a tare da ni. Inna ta tafi ƙauye. Su kuma ba su kwana a gidan ba. Na kira sahabi, wani bai daga min waya da ciwon kan ya matsanta kawai sai na kira kabir domin ya kai na asibiti muguwar sakayya muguwar sakayya muguwar sakayya sakayya ki ya jikin nake da Allah ya amin wai har yanzu ba su dawo ba wallahi har yanzu ba su dawo ba inda za a yi ki lallaba ki tashi mu je in kake asibiti ko Nan da. da miji gaya maka ko da da mun ta abin kake zuwa kake yake nan Allah ya tona siyar kamar kan fatsi kai da hannun me kike nufi ba ta da lafiya ne fa na zo na kai ta asibiti ta je za ta miƙe jiriyar da ke ta tafadi menene nafi a cikin kake da wuri mun kai ta asibiti ko ni kai ne mijin da komi me ya zangantakarka da matara da in bara nan za ka shigo mu cikin gida in zo same ka a cikin gida na falo na da matata me ka zai me ka zai mata haba sabi ita fata ce min ta kira ta waya wayar ka fata ta shiga ba ni ma na dauki waya ta na kira ka wayar ta shiga kuma ta ce da mun cewa tun jiya ba ta da lafiya na menene ne fi a cikin na zo kai ta asibiti mana munafiki a lagungumi kai da miji za ka kai ta asibiti iya ko kunyan wannan ta ba ka ji wallahi ka ba da kunya ummi kin ba ni kunya ban taba ni za ku cin amana ta wallahi kun ba ni kunya sahabi kai da ka daka ta shaidaniyar matan nan taka ta sa ka aikata abin da har za ka mutu kana nadama in ita ba ta san ni waye ba kai ka san ni wane ne ka san wannan baya daga cikin halayena ka san har idan dan adam zai aikata mugunta juyawa yake koma wani da sai koma mutumin arziki ya to karo dole ka faɗa haka to bari ji ma daga yau sai yau kar in ƙara ganin ka a inda nake kar ka ƙara zuwa mun gida ka fita ka bar min gida na ba ni ba sahibi ne kike Ba ko ne ka fita fita ba zan sa polisawa su yi waje Me yasa zuwa Har da kike cewa ba Ke ma zo ki zo wuce ki Ina miki magana kai ki wani lafiya ki kallo da ma san da kuke aikata wuce ma

kaje kai eh sauri mai kaje ba wai sauki nake ba wannan kai ne ya ki tashi ki tafi ki tafi can wani gidan ki je ki iskancin naki ba dai a nan gidan ba nan gidan ya fi karfin ki ma kira annami ya kurin kin bani kunya duk irin biyayyar da nake maka ban taba tunanin haka daga gare ka ba ina ganin cewa da wani zai zarge ni da aikata irin wannan kana ɗaya daga cikin waanda za su ce ba haka ba ne yau kai kake zari na da kanka ke ta ji ba wani abu da za ki ƙara faɗa min na ƙara yadda da ke munafuka algunguma kurin to bari ga miki daga yau idan na ƙara ganin ki a cikin gidan nan wallahi sai na kakkarya ki na faɗa miki ki tashi ki fita ki ban mutane gidansu ko eh. tsaya kana nufin duk wannan abubuwan da ta ba ka sake ta ba ha ina jira ne ah, kin gane hajja ina wannan ne jira ne idan in ta dawo sai mu shawara da ita kurin akan hakan kin gane ta kuri oke sai ina ta dawo mm. kana nufin ba za ka aike ta komai ba yanzu oke ku zauna ah, ga ga ah, da Allah ki tsaya ya mu fita fita fita ki tsaya da Allah ki tsaya ni ke ni muguwar Ki kyau ya zama dole ne ba sake ta jira nake kuran hajiya ta dawo mata da abubuwan da ta aikata kaga ka adana kalamanka domin da za su ma amfani ba nan yawwa ba ruwa na da kai ba na so to kai kai ya matar ka ce ta fada a bakin gate ai sauri a taimaka wa rai idan ka ƙara zuwa min da irin wayannan maganganu sai na ci ma mutum to ina ya kama mutu mana alhaji kan ka fara mutane wurin zuwa wurin Allah eh baba saka kan nan ah. ruwa wala cikin yin magana ka yi ina kana wannan mutane wawa ko ka ji da shi oh. abba ko ji ido na ke da wuya kawai sai na gani a kwance a gadon asibiti sai daga baya ne tunanin mai gadi ne ya ɗauko ni ya kawo ni saboda hanyar da ba ina ce daga bisani shi ma ya tafi babu kowa a tare da ni ina jin sai sahabi ya samu labarin asibitin da nake ciki shi ne ya biyo na asibitin yi min saki uku inna lillahi wa inna sannan kuma ya ce wani ba dan shi bane ya je nemo mahaifinsa duk sharin wannan muguwar matan ne tun da suka yi miki wannan muguwar sakayya wallahi ita ma za ce mummunan ƙarshe wayo alta. menene cikin ka sannu sannu wato bari in kira in na kai ka asibiti kaji yawa likita ah, kice matar ta ko eh ni ce okay that's good yanzu abin da muka ah, samu shine wani matsala ce kari ne fito masa a kan hukunsa don haka muna kyauta tsammani idan har ya ƙara awa uku nan gaba ba tare da a yi mishi aikin nan ba zai iya rasa rayuwarsa. To likita me ya kamata a yi masa? Kuɗi kawai za ku je ku nemo domin a yi masa aikin nan da gaggawa. Man nawa kenan? Dubu ɗari da hamsin. Har da kuɗin magani. Dubu ɗari da hamsin. Dubu ɗari da hamsin ya ce. To yanzu ina za mu samu waɗannan maƙudan kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na yanzu ne dai gaskiya ba ƙwashin kuɗi a hannuna duk da duk abin da za iya samu a wajena shine dubu hamsin wannan ma kuɗin da nake ɗan juyawa ne zan yi hakuri da shi to yanzu ina za mu samu waɗannan kuɗi amma ni abin da na ga ya fi gara mu je masallaci mu yi bara a taimaka mana mu samu mu kawo waɗannan kuɗi na ina yake da lokacin har mu je masallaci mu bara mu zo mu kawo kuɗin nan. Kin san kuɗin fa da gaggawa ake nema. Kame. Ni gani ne abin da ya kamata ni kawai zan je in samu din laliya ta zo a yi cinikin kayan ɗaki na kawai a bada kuɗi. Ba sa ga muke da alƙari Ni ina ganin Kabiru. Wannan yaro sahabi ina ganin ƙarshen shi ya zo kenan. Arewa, in haka hada da hamsin ɗin wajen nawa. Ita je ta sai da kayan ɗakin. in aka yi sa'a ta gini ta yin da ake so gaskiya samun mace irin wannan ina yanzu ba ƙaramin mu ya tawo bane ai kamar ba ta ba ta a duniya kai ma Allah ya saka maka da alheri ba Allah ya bar shi na gode inna ayyuka kai Allah ya saka maka da alheri dan Allah ka ce ka ba a hankali dan Allah ta yi a hankali to za a faɗa mata yawwa na gode ka bi muguwar sa kaina mai muje kairi mu guje wa a kowane al'amari muguwar sa kaiya muguwar sa kaiya sa kaiya akwai ranar sa kaiya kamar na likita ya ce idan ba a kan kuɗi da gaggawa ba rayuwarka tana cikin haɗari. Kuma yanzu ya ke zama a cikin ɗakin nan ba komai a ciki haka? Ai babu komai. Ai ni babban na, in yi komai in har zan ganka ta ni da kai. Ummi baiwar Allah. Ummi 'yar aljanna. Ummi ban san ya rayuwa na za ta kasance idan ba na tare da ke ba. Allah sarki ni ma na gode wa Allah domin nuna wannan rana da zan maka abin da har za ka yabe ni. Na gode, na gode, Ummi, na gode, na gode. <laughs> To mu shiga ciki ba? Na gode. Me kuma ya faru? In na gaskiya na gaji da wulaƙanci da wannan matan take yi mu. Kawai ni na za zan kurin sake ta ne na tattara kurin da zan mata gidanta. Saki! sahabi ta haukace ni ka gyara kalamanka kar ka yadda ka ƙara furcin saki tsakaninka da matarka duk cikin wannan rufin asirin da muka ciki ba ka gani allah ya rufa mana asiri mu ci mai kyau sannan kuma mun rabu da talauci haba yanna haba inna yanzu in nake yi kyan gwamnati mu ci gaba da zama a nan gidan ana wulaƙanta mu a na a wulakanta mahaifiyata sannan ina miji ni ma a wulakanta ni a gaban ki haba inna haba inna me za mu zauna mu ana to ni dai bari in gaya maka ban yadda da ka sake ta ba in kuma ka ce sai sa ka sake ta zan yi maka baki to shi ke ni zan tattara rawan bannan gidan in ke ba ki bannan gidan ba ni dai bari ci gaba da zama a nan gidan ba inna gaskiya ni ba zauna ba sahabi tunda abin ya zama haka yanzu abin da nake so da kai ka lallashi matarka ka ba ta haƙuri ka gani mu ci mai kyau mu sha mai kyau mu kwanta wuri mai kyau ga arziki so kake mu koma cikin tsiya na gaskiya duk duniya ke ce matsalata da na sani da ban zo da nan gidan buwan lashi kuma ni ba zan fita gidan ba ai in ka ga na fita gidan nan to sai dai a fita da kushewa ta Ka ci naman ba ma. Ni ina mamaki ta yadda muka zama da wani bawan Allah. Na yi wulaƙancin na yi kora, amma yana nan ni liƙe kamar cungon. Tare da tsinaniyar uwar tashi suna nan. Ni fa dai na aure wannan mutumin da kai kamar wata biyu zuwa uku. Amma kina gani amma yana nema har zuwa shekara ɗaya. bara an sha na gun malamai na kasa ta fuka komai na rasa miki tsohuwa ne sai ta zo tara mu tsofaffi na ƙauye a cikin abinci gida sai wari yake to an yi na yi mamaki a yanda na san na san halin ki da canje-canjen miji kamar canjin takalmi amma kuma na kina tare da shi har yanzu da lokacin gam an samu gobe, an manne ai yanzu ina kuma za a yi ta sai sun tattara kai wallahi sai sun bar gidan idan duk sai wari yake ta yi to dan ta sallame shi ya kama kan shi a cikin mana gida da wari ah su fa gudu wani an ya zama ba cin ba an sha da ba da wai ni gumara an sha ni to ga da ya kama kanshi shi gaskiya hmm. Alhaji na zo ne har gida na zo da ummi da Allah na naba a matsayina wanda nake auren ya uwarta da Allah ya mata uwa a yafe mata to gaskiya Alhaji babu abin da zaka roƙa a wajena ban da Allah ya sa kai ne ka zo da kanka Allah ya kuma mana baki a gode da saka da alheri ɗan iska don an yi shiru sun yi ɗan <laughs> kai Ok, Sahari, ni za ka kalla ga daga ka gindaya da ni da eh? Samun ba? Nan gaba fa cewa zai gidan nan nasa ne ya kamata jiya, ki taka magayan na burki tun kan abin. sharabu a cikin na? Ni kika bara kubura? Ya fuska. Kubura ni kika bara? Kika ce ya fuska. Ni kika bara? Oh, to sai Mali shi ne a Kin katon banza a gida kina ta faman ciyar da shi. Kuma dai rena wa hankali ni fa mijinta ne ba auren ta ba ne ba sai ta mayar ni dan iska kai hakuri mana ba da hakuri illa kurin mu da kayan biyo za ku wannan gida dan gidan yau kuma me ya zafi ke dai ki haɗa kayan kurin mu bar gidan nan yau kuma mu je inda zo mu tafi kurin inda zo mu bar wannan bakin gida me ake da wannan rayuwar cikin gidan inda ki zo mu tafi

CJ ya kuna ina ne dan manzon Allah ku sauri ku zo ga dan iska na sai duka na yake a fasa kula. eh yanzu nan suka fita ku yi sauri ku yi sauri ku yi sauri ku zo eh wa ya sha ta ku aikata musu ba daidai wallahi sai na nuna musu ni ma shege kai na ne Kabir. Ummi. kai ne? Na canza miki ne? Wallahi ban ma gane ka ba sai da na zo dab da kai na san kai ne. Ne, na zo ne dama in shaida miki kan cewa na samu aiki a babban bankin tarayya na Najeriya. Kana nufin Central Bank? Central Bank. Kai, amma fa gaskiya na maka farin ciki. Dama akwai tun da jimawa wani bawan Allah ya karɓi takardun to ya ce duk da damar hakan ta samu zai tuntube ni na samu ina zaune kawai sai na ji waya ya ce in je yi interview na samu Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya alkhairi abin na gode wani Mummy, Yeah. musamman san da ke na san kin jima da gama ita ko to in har baki fudda mijin da zaki aure ba ina so ki bani izini in turo iyayena a tambayar min aurenki Ya aiki? Mijina ne. Ina ƙuri da abin da na yi miki. Na yi matuƙar jin kunya ki da na ƙara. Allah ki Allah sarki karki ji komai. Ai ni ban ma dau komai a cikin raina ba ni ya riga ya wuce ma a guri. Hamidu. Allah ya ba ku samu. Taimaka mana. sharri a kowane al'amari muguwar sakaya muguwar sakaya akwai ranar sakaya akwai ranar sa ka. ɗanka ne ba zai guje ka ba. Kuma na maka alƙawari. Matsawar ina rai, kai da kake wali sai ne ka. Haka ne. To amma sahabi me yasa naga kafarka a haka? Ba ku je asibiti ba ne ba? Kun je asibiti. Aka ce za a yanki kafar ne. ta mu ba mu da kuɗin da za mu biya a yanke kafa shi sa muka tattaro muka dawo gida kura. nawa ne kuɗin yanke kafa dubu saba'in ne babu komai insha Allah gobe muka fito da safi sai mu je da kai in ba da kuɗin a yanki na gode kabir kabir ba irin shayari da ban ma ba da bita da kulle da ban bika da ita a rayuwar ba amma yanzu da shi na shiga cikin matsala kai ne mutum da farko da ka fara zuwa wurina yake so ka taimaka mu kai da ne a cikin mutane kabir kai da ne duk wannan abubuwan ba sai ba tun da nake da ka gani ban taba samun aminu tamkar ba kuma ba na jin har abada za samu aminu da ke na gode na gode na gode kabir ummi ummi ummi mun gode kabir allah isa kada aliri. alheri ummi ki yafe min allah na anki gafara Ini abis da muka yi maki ne shi yake bibiyan mu wannan ne babban muguwar sa ka yara ta auka ku yi haƙuri daina kuka ba komai na yafe muku duniya da lahira amma ina zakiya take zakiya tana gidan kanin mahaifinta da zama allah yi miki albarka Kamir, don Allah ina neman wata alfarma guda ɗaya a wurinka, don Allah ka bari mu ɗauki umma. Mu tafi da ita Abuja saboda babu kowa a kusa da ita. babu da Mai shuka kairi mu guje wa shari a kowane al'amari muguwar sakaya muguwar sakaya akwai radar sakaya